to ku saurari abin da yake faruwa a cikin masana'antar Kannywood abin da yake kawo rigingimu waka a bakin mai ita ta fi daɗi in ji bahaushe kowa ya sani dai Adam E zango akan ji wasu maganganu suna fitowa ta ɓangarensa a iya cewa yana rigima da alnuhu a iya cewa yana rigima da yaransa idan sun masa postin ba daidai ba kamar yadda ya faɗa a kwanakin baya a iya cewa adam ya zango ana samun rigingimu a tsakanin su ita kuma aisha humayar kamar yadda aka sani ita a wannan lokacin rigingimun da aka fi samu a bangaren ta shine rigingimu na siyasa wanda ta tsoma baki akan siyasar jihar kano wanda a matsayinta na jaruman masana'antar kanewood masu sanarwa suka ce ki tsaya a iya siyasar garinku a kano ki fim amma banda shiga siyasar jihar kano za ki iya shiga siyasar ƙasa ki magana akan shugaban ƙasa tunda ke ma 'yan ƙasa ce amma jiha sai dai ki tafi jihar ku shi kuma naziru sarkin waka an san inda ake jin rigingimu a bangaren sa shi ma kamar da za ku ji naziru sarkin waka an fi samun maganganu idan wani abu ya faru kwanaki ya yi magana akan 'yan tiktok har ya ce su yi kungiya zai iya ware kuɗi daga miliyan ɗaya zuwa abin da ya kama don kashe wasu abubuwa da suke faruwa a cikin harkar tiktok ɗin kuma an ga lokacin da ya ɗauki naira miliyan ɗaya ya ba wa jarumin masana'antar kanewood kwanaki shekarun baya da wasu 'yan kwanaki da suka faru wani abu da ya faru aka dinga ya mutsa hazo a ciki wanda naziru sarkin wakan ya yi kokari kuma iya matuka ya ba ta wannan kuɗin kuma an ga ya ce ba zai danka mata hannunta ba sai da ya nemo wacce za ta zo ta taimaka mata wajen yin sana'a don kar ta kashe kuɗin wanda kuma ya yi la'akari da cewa jarumar jaruma ce a masana'antar kaniwood ta kuma jima tana fim shi yasa mata wannan ta goma shi